أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير ما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين أوتن جمادا الأولى وتن بير hijirar annabin rahama daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da 24 a watan disamba watan 12 shekara ta 2021 Allah subhanahu ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiya na dr ali muhammad assallabi muna fasali na bakwai wanda yake kwantenin da a'imu daulatul islami fil madina ginshikan abubuwan da daular musulunci ta kafu a madina a kansu muna kuma mabahasi na hudu sunnatu tadafi sunnar ci gaba ciruwa daga wannan mataki zuwa wannan mataki wa harakatu raya da motsawar kananan runduna na kare kai takurawa ta yi yawa an zo madina to hali zai canza ba kamar yadda ake makka ba sai dai annabi kawai kullum yana cewa musulmai ku yi haƙuri ba umarce mu da yaƙi ba a kasna saba a darsan minhu a wannan mabahasi na hudu mun yi darussa guda bakwai inda ma bada ana bi kashafil munafiqina mu na bakwai mun fara shi ne da wato yayi labulan da ya sirce munafikai da ba a gane su inda qaulihi ta'ala a faɗin Allah mai girma da tsaukaka da ya ce ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum alayhi muka ce lamul juhud ce wannan Allah bai kasance ba mai barin mu'mini a hali ɗaya kawai kullun wahala a'a jarabawa ce za ta wuce kawai dai a ma'amalance ta da yadda shari'a ta ce a ma'amalanci jarabawar kada jarabawar rayuwa ta zo ka fita wajen tsari ko ka fita wajen addini to a yanzu kai ba jarabawa ka tuba jarabawa ce ta cinye ka Allah kiyaye Allah zai kalaka almauta wal hayata sai ce liyabluwakum Allah shi ya halicci mutuwa da rayuwa kuma dan ya jarraba ku ita wannan jarabawar in dai dan adam ne to kawai yana karkashin ta ko ya zama mai imani ko ya zama mara imani yana karkashin jarabawa amma ina bambanci yake shine shi mai imani tasa ta musammanci. shi mai imani jarabawarsa ta dabanci. wannan da nassin qur'ani a farkon suratul ankabuti Allah madaukakin sarki ya ce a hasiban nasu yanzu mutane tsammanin su ayyutra ko an yaqulu amanna a kyale su da sunan imani amma wahum la yaftanun ba za a jarabe su ba kaga wannan sai isan maka sakon cewa ashe shi mai imani ta ta jarabawar ma ta musamman ce babban dalilin da yake nuna maka haka a tsarin mutane suwa suka fi kowa imani annabawa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake baka labari da cewa kamar da imamu turmizi ya maka babun ashaddun nasi bala sai annabi yake ta ashaddun nasi bala al-anbiya'u a cikin mutane wanda suka fi shan tsananin rayuwa to al'ambiya su ne annabawa sun malamsalu falamsal sannan wanda suka biyo bayan annabawa da kwatanta irin aikin annabawa ne aikin annabawa al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar to sun malamsalu sannan wanda suka biyo bayan su da yadda suke dauki aikin annabawa gwargwadon yadda ka dauka gwargwadon yadda zaka samu jarabawa wahalar rayuwa kagon ne yake nuna maka ne sakon shine ashe gwargwadon imani gwargwadon ibtila'i jarabawar mai imani daban ce kan ta mara imani da ka a nan sai a darasinmu da ya gabata Allah yake to bai kasance mai barin muminai ba alama antum alaihi a bisa abin da kuke kansa hatta yi mai zal kadisa min at har sai ya zo da jarabawa da za a bambance waye mai imani na gaskiya wanda a daka a raya komai wahala komai daɗi yana kan imani waye mai dan jabu dan tayi dadi in ya ji wahala zai fita a guje ya bar imanin to asa ya miza Allahu al-khabisa min at-tayyib ma kana Allah liyaqli'akum ala al-ghaibi kuma Allah bai kasance mai nuna muku abin da yake a koya ba to haka ce zaka san gaibu ai ba zaka fada wahala ba tunda ka san gaibu yawwa to Allah bai mai nuna muku gaibun sa bane walakin Allah yajtabi mai min rusulihi man yasha kawai Allah shi ke zaba cikin sa wanda hikimarsa ta barto to fa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa wa in tu'minu wa tattaqu idan kuka yi imani kuka ji tsoron Allah kuka sanya katanga ga barin abin da zai hana zai hada ku da azabar Allah falakum ajrun azim to bishara ku shine kuna da lada mai girma gwaggwa ali imrana aya 179 wa ba da zalika bayan wannan mu da ya gabata ta haddasa mu'allif mawallafin littafin ya tattauna ala iqamati hukumillah a bisa tabbatar da hukuncin Allah wa nizamin islami da tsarin musulunci fil ardi a bayan ƙasa kama ina kamar yadda muka ji inda yake cewa inna iqamata hukumallahi fil ardi hadafun min ahdafil jihadi tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa sune babbar manufa ce daga cikin manufofin ɗaga addinin Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace da annabinsa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi wanda muka saukan maka wannan alkitabu littafi na alqur'ani da gaskiya litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai mutane hukunci da abinda Allah ya fahimtar da kai ya nuna maka wala takul lil Ka'imina kasima kada ka zama mai wato koyan bayan ka'inai kana ba su kariya suratul nisa aya ta 105 ila an talaina na hannu ayat har dai lokacin da muka koma muka bar ayar wannan da ita kadai mai littafin ya kawo ta biyar muka karanto ayoyin da suka zo kafin wannan da wanda suka zo bayanta wa zakarna sababan nuzulha kuma muka ambaci me musabbabin saukar aya wa huwa dafa'ul mazlama shine ije zalunci anil yahudi asali dan kar a zalunci yahudi yanzu ku to darasin mu da ya gabata Allah ya saukar da wannan ayoyin yana wanke shi ila an katamna darsa a zuwa da inda magama darasin mu bi dafa'i udwanil kafirina da kuma kokarin a kare gaba kiyayya ta kafirai inna min ahadatil jihad yana daga cikin manufofin daukaka addinin Allah a musulunci dafa'u udwanil kafirina kare kiyayyar kafirai wa hazal jihadu anwa'u muka ji cewa shi kuma wannan jihadi na kare kiyayyar kafirai anwa'u nau'o'i ne min ha daga cikin nau'o'insa an ya ta'adda alkafir wani kafiri ya ta'addanci a lafi'atin mu'mina a bisa wata tawaga ta mu'minai alma mustaba'afa wanda suke masu rauni fil ardi al kufar kuma suke zaune a inda kasar kafurai ce abu na gaba bi muka ji dalilin sa a yi jihadi an yi a tajiyar kufar ala diyarar musulmina a su ma kawo kansu kasar musulmai don su yake su wa sharhana illata gazawar tsakafi a darasin da ya gabata har muka yi sharhi akan kuma gazawus saqafi yanzu ba zuwa suke har gari su yaƙe ka ba suna daga garin su za su shiryo abin da zai yaƙe ka wala ma ka saya da kuɗin ka wala ma ka je ka ce a maka downloading din abin nan din wannan kuma ya karkai ne zaka yaƙi kanka da kanka to muka yi maganar illar wato gazawus saqafi wal fikri wa nastamirru al yawma to yau inda za darasin mu zai ci gaba bi qaulil muallif a inda mawallafi yace jim an yanshiral adu az-zulmu baina ri'ayahu walau kanu kuffara shine maki ya yada zalunci a wanda suke karkashin sa ko da kafirai ne li'anna Allah subhanahu harrama ala ibadihi zulma saboda Allah subhanahu wata'ala ya haramta wa bayinsa zalunci kenan ko da kafiri ne ai bai halatta a zalunce shi ba wal adalu fil ardi wajibun adalci a bayan ƙasa wajibi ne adalci adalci shine waba shay'i fi muhalli sanya abu a muhallinsa inda ya dace duk abin da kasance inda ya dace sai ce kai adalci amma an ka sanya abu ba inda ya dace ba sai a ji ba daɗi idan ka sayo biredi da dare ka kai gida sai ka nemi inda ake aje kayan shayi ko abin da sai ka dora shi akan kansu ko a kan dani kan dani yanzu kai daidai amma an ka je ka jefa shi akan gado fa za a ji ba daɗi ma ya bure da akan gado to ku shay'i fi mahallihi sanya abu inda ya dace shi ake cewa adalci in an zo shari'a kana so ya maka gwari gwari wanda ya yi laifin da za a hukunta shi da shekara ɗaya in ka hukunta shi shekara ɗaya da wata ɗaya yanzu kai ka zalunce shi me adalci shi yanzu a kansa a masa hukuncin shekara ɗaya wanda ya maka aikin da ya cancanci ka ba shi dubu biyar a yini sai ka ba shi dubu hudu yanzu ka lalace shi dubu daya saboda ka adalci shine sanya abu inda ya dace kenan kishiyarsa zalunci shine sanya abu ba inda ya dace ba yin abu ba yadda ya kamata a yi shi ba to mala ce wal adalu fil ardi wajib adalci a bayan kasa wajibi ne li kullin nasi wannan ga dukkanin mutane ba sai musulmi ba yasa shi adalci ba shi da addini ba shi da kabila kawai inda ya adalci ne waye mai gaskiya a tabbatar masa a basu kawai shine adalci ga musulmi ga kafiri musulmi kafiri ne mai gaskiya to yanzu adalci shine a ba kafiri gaskiyarsa shine daidai da karatun da muka yi a baya akan wancan bai hude da wancan ya je ya tsakko takobin mutane ya je fasa bahun gari ya zo daidai kofar gidan bai hude yana zuba sai ya kunce ya daure kuma ya dage ya tafiyarsa aka biyo sawun gari gidan bai hude aka ce bai hude ne ya saci takobi ko alhali musulmi ne aka zo aka ce shi ne yan uwan musulmai sun san na dan uwansu ne ya sata amma suka zo suka tsira wa annabi sai alaihi maganganu akan wannan musulmi a fitar da shi annabi ya lura da wannan musulmi ne sannan kuma an bi sawu ga inda ya je kawai sai ya hukunci akan ba musulmi ne ya sata sai Allah ya saukar da wannan ayoyin da muka karanta ranar cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka amma wala takul lil kha'inina kasulima a ji an tabbatar masa abu mun saukan maka alkur'ani da gaskiya ka kai hukunci bima araka la da abin da Allah ya fahimtar da kai kaga a can da fahimtar sa yayi amfani na wancan na farko musulmi ba a zaton zai sata na biyu kuma an bi sawu ga sawun inda ya je can ba gidan musulmi ba sai annabi ya yi amfani da wannan ma'ara hulahu kenan amma da Allah ya bayyana masa gaskiya sai ce wala kullum lil na kasima kar ka zama mai zaman lauyan masu laifi shine wala kullum lil na kasima saboda ka shi adalci dai almuhimmu ba shi da dangi ba shi da kabila kawai ina mai gaskiya yake a shi kayansa wa idza yudfa almuslimuna az-zulma to idan musulmai ba su ije zalunci ba anil mazlumina gabarun wanda ake zalunta asimu duk inda suke sun yi sun yi zai sun yi zunubi li'annahum ma'amuruna bil jihad fil ardi domin su musulmai an umarce su da yin jihadi kokarin tabbatar da adalci a bayan ƙasa shine wato jihadi to su musulmai ma'amuruna an umarce su da yin wannan li ihqaqil haqqa domin tabbatar da gaskiya wa ibtalil batil da rusa ƙarya wa nasharal adla wa adali da kuma yada adalci wal qaba'i zulmi da kawo ƙarshen zalunci wala falaha lahu musulmai ba su da rabautuwa illa bi zalika sai su zama masu kokarin tabbatar da adalci da kawar da mai zalunci da taimakon mai mazalumi da wanda aka zalunta to sai su zama haka amma idan ba haka malam ce fala fala halahu illa bi zalika ba su da wata cin nasara sai in sun tabbatar da adalci a bayan kasa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani kunu qawwamina lillahi ku zama tsayayyu dan Allah shuhada a qist masu ba da shaida ta adalci yalla ce wala nakum shana'anu qaumin ala alla ta'dil kada takun saka ke tsakaninku da wasu mutane wannan ya ja ku barin yin adalci abin da yake shine daidai sai Allah ce idilu ku yi fa adalci huwa aqrabu taqwa shine mafi kusa mafi dacewa da abin da ake kira attaqwa tsoron Allah subhanahu wata'ala inna Allah dama shi kuma Allah subhanahu wattaqullah ku faji tsoron Allah komai sai da aka mai shi sau biyu wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala ta ta'dilu kada kiyayyar mutane ta hana ku yin adalci to me ake nufi da wannan cewa kada kiyayyar ta hana ku yin adalci me ake nufi ku yi adalci sai kuma aka ƙara cewa idulu iya ce wala ya manna na kumshan ana kaumun ala Allah ta adilu ai wannan yana nuna aka kai adalci kenan ko sai kuma aka ce ijulu huwa aqrabu littaqwa sai fuka da me tsoron Allah sai kuma aka ce wattaqullah kaga duk sai da aka maimaita su sau biyu ku faji tsoron Allah inna Allah tabbata shi Allah khabirun daga kibra ne wasu suka ce ma'ana mai kwarewa ne wajen sanin mata amalu nabi mata amalu da irin abin da kuke aikatawa ko Kabiru din ka dauke shi daga kabar ne mai ba da labari ne bi ma ta amaluna da irin abin da kuke aikatawa suratul ma'ida aya ta 8 wa qulu ana shi kuma daga nan masallacin kofar arewa sai nake cewa faqad ja'a fi ma rawahu muslim ai ma ya zo a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito a babin da ya ce masa babu taharimu zulmi babin haramta zalunci min hadisul qudsi at-tawil daga hadisul qudsi din nan dogo ma dillu ala fadalil adli a wannan hadisin zai ya zo abin da yake na maka falalar adalci wa illatu zulmi da kuma illar zalunci fi awwalil hadisi wa akhirih a farkon hadisin an nuna maka kai tsaye falalar wato adalci da illar zalunci haka a ƙarshen hadisin an tabbatar maka shi sai dai hadisi ne dogo da uni aqrahu ilaykum bari in karanta muku wa an rabi'ata bin yazidin muslim ya rawaito hadisi ne daga rabi'a dan yazida an abi idris al-kaulani daga abi idris al-kaulani an abi zarrin daga abi zarrin radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda dan kankanan mutum ne abi zarrin amma annabi ya ce kasa ba ta dauki ne gaskiya kamar sa abi zarrin gifari amma kuma kun san wani abu da ana ba da shugabanci sai annabi ce kai ba zan baka shugabanci ba kana da rauni ok sai mai gaskiya ai ka gane karatun ku yawwa to idan gaskiya daban kuma karfin hali daban da iya zartarwa kaga yanzu shi annabi ya ce kasa ba ta dauki mai gaskiya kamar abi zarin ba amma zo ana harkar shugabanci kuma annabi ya ce kana da rauni ba zan baka ba kenan karshen da mun samu formula dole za ka ce sai mai gaskiya sai mu ce a ku tsaya mai gaskiyar nan a tsaya a taka birki ba ita kadai ake bukata ba yawwa fi ma rawahu a cikin abin da shi abi zarin ya ruwaito an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma annabi fi ma rawa anillahi tabaraka wa ta'ala kenan wani irin hadisi ne wannan da muna da wani hadisi guda biyu ko hadisul qudsi ne wannan muna da hadisin nabawi muna da hadisul qudsi to hadisul qudsi ne annahu qala dan shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ibadi ya ko bayina irin wannan suna kiranta ibafatu azimun jinginawa ta girmamawa duk ƙasa bayan Allah na masu ce ya ibadi kamar azumi ne sai Allah ya ce a ana azumi na wani da sallah da sauran ibadu nawa amma sai ce a sawmu suna kiransa ibafatu ta shirifin wato girmamawa jinginawa ce ta girmama abu to ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramtawa kaina zalunci Allah yana baka labarin ya haramtawa kansa zalunci isa qur'ani ayu da dama suka ga maka ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mu abocin zalunci bane ga bayinsa wata aya tace maka inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane da ƙwayar zarra walakin nan nasa kanu anfusahum yazlimun dai su mutane da suke zaluntar kansu da kansu to zaka yanzu ce ya ibadi ya ku da inni haramtu zulma ala nafsi ina haramta wa kaina zalunci waje altuhu bainakum muharrama kuma na sanya zalunci a tsakaninku kuma haramun ne to fala tazalamu to kada ku yi zalunci ya haramta wa kansa kuma ya haramta wa zalunci game da kai ɗayan uku ne duk ka an cewa ne ya zalunci to baya fita daga ɗayan abu uku akwai babban zalunci akwai tsakatsakiyar zalunci akwai kankanan zalunci mu fara da kankanan zalunci kankanan zalunci shine dan adam ya zalunci kansa da kansa ka ce a mutum kuma a wannan san kan nasa yana zalunta kansa dama saboda tsabar san kanka ne Allah ya ce innal insana kulqa talu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a akwai san kai a wajensa idza masahu sharru jazua in sharri ya same shi 40 sai ya raki 100 kaga ya linka ya dora amma idan alkhairi ya same sai ka ji shiru kullum misalin da ya fitowa fili in ana albashi 25 a lokacin a jihar radda ya kai da bakwai ya kake ji an ƙi albashi an ƙi albashi amma radda aka yi 25 ɗin fa mai bisa bashi masu ya shiga neman sa to shi haka yake idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu malua kama Allah ya bada shi ya ce illal musallin banda masallata sai mu kokari mu kiyaye mu dan wannan sufa din to laka kankanan zalunci shine dan adam ya zalunci kansa da kansa to ta yake zaluntar kansa dan adam yana zaluntar kansa ne ta kasa sauke wajibin da yake kansa ko kuma kin nisantar abin da aka ce ya nisanta to wannan hanyoyin yake zaluntar kansa an ce ya ƙi in na shari'a ne umarnin to laifin kanwa zai dawo lokacin sallah ya mai kiran sallah ya kira sallah bayan nasa ba dama an shar'anta kiran sallah ai sanar da algafilina ko wanda suka rafkana suna wani abu suka ji kiran sallah a lokaci ya ce su tawo to ya ji kiran sallar ya ki zuwa sallah yanzu da ya ki zuwa a yi sallah da shi sai a tsora wa ladan laifinsa wa za a tsora wa kaga kansa ya zalunta to dan adam yana ka zalunta kansa ta kasa sauke wajibin da yake kansa hanya ta biyu da yake zaluntar kansa kin tsayawa inda aka tsaye da shi ketare iyakokin Allah shi kuma Allah ya ce tilka hududallahi fala ta'taduha wannan iyakokin Allah kar karku ketara sai cewa man ya adda hududallahi fa faqadi zalama nafsa kaga kansa ya zalunta tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka to wannan ne shi ta shine dan kankanan zalunci dan adam ya zalunci kansa da kansa amma dai ta hanyar kasa sauke wajibin da yake kansa ko kuma ta hanyar kin tsayawa inda aka tsayar da shi wuce gona da iri to sai zalunci na biyu tsaka tsakiyan kenan shine ka zalunci wani a mu'amala miji ya zalunci mata ko mata ta zalunci miji ko ɗaya ya zalunci mahaifi ko mahaifi ya zalunci ɗa ko ɗan uwa ya zalunci ɗan uwa ko makwaci da makwaci ko mai tsaye da mai tsayarwa mai gida da yaransa oga da ma'aikata wani ya zalunci wani to wannan ya fi wancan saboda shi wannan idan na biya ne ka zalunce shi baka biya ba kai musu a wata dukiyarsu wani allowance ɗinsu ne ya kamata a ba su kai ka zo ka hana ka ka tattare ba kudin gidanku ba kai tun ka zo wahala ake sha a ofis kuka ake yi ba irin wani ba da ya tafi to duk wanda ka zalunta in na biya ne kuma baka biya shi a nan duniya ba bai yafe maka ba ba a hukunta ka da irin hukuncin da ake mai wannan laifin ba na gaskiya kai yadda aka bakunci kiyama a haka to na za ka kare kura za ka gane kuranka kuma annabi ya kalli sahabbai ya ce musu ku atadaruna man al-muflis kun san waye matsiyaci kuwa suka ce man la dirhama lahu wala dina matsiyaci wanda bashi da naira bashi da dala annabi ce a wannan talaka ne yace ai matsiyaci yana filin alkiyama shine wanda sallarsa ta zo azumin sa ya zo aikin hajjin sa ya zo duk wani nagartarsa ga tunan ta zo amma gefe guda ya zalunci wadancan ya zalunci wancan bai biya shi ba bai yafe masa ba an zo a haka ita kuma na tashin alkiyama daga cin sunayen da Allah ya mata ta yau malayan fa'u malun wala banun rana ce da dukiya in ka tara tiliyan ta a sama nan ka wa magada ka tafi eh, ita matsalar dukiya kenan biyar da kai da santa ko a nan duniya dama ita matsalar ta shine ba ta amfana ka sai kara bude ita ko a nan duniya kana so makaratun da wasali ka tashi da safe kana jin yunwa ka fito ba biredi da cikin gida ga da na a shaguna ya za ka karba sai ka saki dukiyarka yanzu in baka bayar ba sai dai in ulsa ce za ta kwantar da kai ta kwantar da kai sau daga ita dukiya ba ta ma amfanar ka dama sai ta fita to bare kuma lahira kuna tare da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warasatihi wai waye daga cikin ku yafi son dukiyarsa akan dukiyar magadansa yafi son tasa akan ta magada sabai suka ce a ma minna na min ahadin illa wa kana maluhu ahabba ilayhi ai babu wanda daga cikin mu face dukiyarsa ya fi so annabi ya ce a ilmu ma ta kuluna kun ga kusan me kuke faɗa suka ce wallahi la na'lamu alamu illa zalika ba abinda muka sani cewa kowa ya fi son dukiyarsa sai annabi ya ce to abinda kuka ciyar daga nan duniya shine zai tafi akawun ɗinku na lahira shine naku abinda kuka ɓoye kuke tarawa wannan ba naku bane na magada ne saboda ka yanzu in kun fi son naku ma'aunin menene me kuke tura akawun ɗinku na lahira to ka ita kaga da duniyar da lahirar ita ba za ta amfane ka ba sai ta fita to da ka shi yasa Allah ya kira lahira yau malayan fa'u malu sai kuma ce wala balu yaya in kai ka fi cikin birnin ku yayanka ne da jikoki su ma ba za ta amfane ka ba dan kiyama Allah ya ga maka li kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anun yuni kowane mutum ta kansa yake yi suratul mu'minun ta gaya maka fa iza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna idan aka yi hura a cikin kaho kiyama ta tsaya to fala ansaba duk wani relation babu bainahum yawma idhin sannan kai wala yatasaaluna ba ma bai iya tambayar wani kowa ta kansa yake nafsi nafsi kawai to so da ka shine illar ka zalunci wani baka biya shi ban aka je kiyama to ya ra'ayi a biya shi wannan sallolin naka da wannan nagartar taka da wannan kirkin naka kuma shi za a waiwaya Tun da ba dukiya a lahira in kai dukiyar duniya ka cuce shi sai a ɗauko ladan ka sai a biya shi duk wani wanda yake binka baka biya shi bakwai haka da shi haka za a bin shi yasa ko dai ka biya shi ko ya yafe maka shine mafita a wajen ka to in masu binka bashi suka kare ko kuma dukiyar ta kare masu bin bashi da saura to kuma nan ya za yi kuma a ɗauko alhakinsa zai a ɗora maka ta gari shi ya jiya da mujiya to na annabi ya ce kun san waye mufulis ya ce to wannan ne mufulis wanda za a yi wa haka filan shi ne matsiyaci Allah ya yi to kaji illar zalunci na na biyu na uku na ƙarshe shi kuma illarsa ka ma wuce ka zalunci kanka ka wuce ka zalunci bayi yan uwanka a mahalicin kuma ka hara shine shirka ka ɗau haƙƙin Allah ka ba wani Allah mun ce shirka shine to gairar lahi billahi fi ma huwa haƙƙun lillahi shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da kuma yake haƙƙi ne na Allah to inda abu haƙƙi ne na Allah bai halatta ma wani ba kai kuma sai ka halatta ma wani ɗin yanzu ka yi shirka to duk wanda ya mutu bai tuba ba to banna ta yi domin duk rahama irin ta Allah duk tausayi irin na Allah shine ar-raqufu shine ar-rahimu shine al wadud ya nuna soyayya ga bayansa amma ba abinda idan kai ka rufe wa kanka wannan kofar sai in kai shirka baka tuba ka mutu yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bi baya gafartawa in shirka aka shi yace wa man yushrik billahi faqad tara isman azima duk wanda ya shirka da shi ya kinkimo zunubi katu yace wa man yushrik billahi in faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna kaga aka ce lahira mai gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to kuma an ce harrama Allah alaihi aljanna kaga me ya rage kenan gida da dai ba shine wuta ba to wannan shine babban zalunci shine ka dau haƙƙin Allah ka ba ma wannan Allah mun ce ta hanya biyu ne kawai imma abin da in ban da Allah ba mai shi ba mai ba da shi sai ka je ka nema a wajen waninsa ba mai yayi damuwa ba mai sanya farin ciki ba mai ba azurtawa ba mai ba da lafiya irin wa'annan sai kuma kai ka tafi wajen wani ka nema ba wajen Allah to kaga yanzu abin da Allah ne yake yi ka nema a wajen waninsa yanzu inda zalincin ya taso a nan yanzu kaman kana cewa kai musulmi da kuke ganin kawai Allah zai muku ni ga wani nan aljani zai mu yanzu kenan ka daga darajar aljani ka daidaita shi da da Allah yanzu ka zalunta a wannan daidaitan da kai ka zalunta Allah don ka ɗauko halittar sama ka daidaita shi da shi shine zalunci na ta ba misali ba ma kai kanka yanzu wani yaro ɗan shekara biyu za a yi masa wanka ya fito ana ƙoƙarin kamo shi koma a yi masa wanka yana ta dariyarsa kuma tsirara ya fito ba ɗan shekara biyu kawai sai wani ya kalle ka shi kai fa kai da yaran da daɗe kuke ya za ka ji ha yanzu in ma mai zuciya wala ga ana rike shi ya wala wani ya kwatanta da wannan yaro amma ba akan yaron yadda idan ka bi na ta bi hancin ka bi wala Allah bai wanda Allah ya masa ma in ya taso kai ba ka da rabinta to in kai ka ji ciwon wannan ya kuma Allah shi bawan su bayin sa ne ma komai na ne aka dauko aljani aka ce yana yin abin da yake aka daidaita su to hanya ta farko da ake yin shirka kenan hanya ta biyu shine kai zaka yi abin amma kuma in banda Allah ba wanda ake yi wa yanzu kamar wannan sujada da ruku da daga hannu in banda Allah ba wanda ake to kuma sai kai wa wannan Allah yanzu kai ne mai wancan Allah ne mai ka nema a wajen wannan sa sashe na biyu kuma kai ne mai sai kai wa wannan sa shi kuma ba a kwa wannan abu in ba shi ba to ta wannan ɗayan biyu ake yin shirka shine kuma babban zalunci da in kai in ka ba kunci lahira to ka tafi kenan Allah ya kiyaye so Allah ya haramta wa kansa zalunci kuma ya ce ya sanya zalunci a tsakanin ku haramun ne falata zalamu kada ku yi zalunci abu na farko dan kira goma ya aji. abu na biyu ce ya ibadi ya ku bayina kullukum zalim dukkanin ku batattu ne illa man hadaitu sai dai wanda na shiryar da shi yasa ita shiriya gam da katari ce ita ce abin da yafi komai tsada duk wanda ka gani akan shiriya ba kokarin sa bane ba kuma kokarin wani nasa bane domin ita kuɗi baya ba da ita ilimi baya ba da ita gata baya ba da ita shirya duk wanda ka yi da shirya waye shirya da shi Allah gam da katari ne daga wajen Allah Isa saboda tsadarta duk musulmi shiryayye ne amma duk raka'a sai ya ce wa Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki bane da shi a sun ce dalabu sabatun ne neman tabbatuwa ne in za gane gata baya ba da ita manzan farko da Allah ya aiko ɗansa bai same ta ba kaga in ko gata yana ba da ita to in ya samu abin abu a gani wa yake wa gata da shi iyalan amma sai ga annabi nuhu ɗansa kan'ana ya kwashe shekara 950 yana kiran mutane ƴaƴan wasu sun zo sun karɓa amma ɗansa ya amma zo lokacin da za a halakar da duk wanda ba su karɓa ba masu imani ku shigo jirgi mun mu tsira za a halakar da wanda ba su karɓa ba ɗansa ya ce masa ya bunai yirkan ma'ana wala ta kuma al-kafirin hau jirgi tare da mu kakka zama tare da kafirai saboda baya cikin shirayu mai cewa mahaifin sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alba ce ga dutse can can zan fake ruwa ja ka. tausayi irin na mahaifi ga ɗansa ya san ruwan ba noman ruwa ba ne. ƙala ya ce la asimal wa min lahi illa man ya ce babu wani kariya a al'amarin Allah na tufa na dinnan sai wanda Allah ya ji shi ne wanda ya shigo jirgin nan amma saboda baya cikin rabautattun da ya faru suna ma wannan musayan ya wuce Allah ya ce ne wahala bainahumul mawju fa kana min al-mughraqin sai igiyar ruwa kawai ta shiga tsakanin su zai dan ya zama cikin wanda aka halakar da su yanzu kenan gata yana ba da shirya gata baya baya ba ya ga mahaifi ya kasa ba wa ɗansa kaga gam da katari ce daga wajen Allah to ƙara gaba idan ɗa ya samu abin a zo a gani waye farkon jin daɗi da murna mahaifinsa Ta sai ga annabi ibrahim allah ya zaɓe shi manzo shine abul anbiya istani baban annabawa na biyu shine khalil allah ya ce wa takazallahu ibrahima khalila allah ya rike annabi ibrahim dan gaban goshi ba daɗi amma annabi ibrahim zai ce ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya wani ilimi ya zo min shine na annabta kai da Allah bai kai Allah bai baka ba kabila 20 daga tafarki wanda ne ya abati Na ta abu da la ta'budu na inna da rahama lirrahmani asiya kar ka bauta wa shaitan shaitan mai sabo ne ya abati inni akafu an yamasaka azabi min arrahmani fatakuna lishaytani waliya ina jin tsoron azaba ta shafe ka da gwajin Allah mai rahama ka zama abokin zaman shaitan a wuta amma me yace sai aragibun anta an alihati ya ibrahim oke kai gumakan na kake kyama la illam tantahi idan baka hannu ba la na zan jajjefe ka a hajjir Mali ya kafa ce min daga idan ya rufe ba na son ka da gani ya hada shi da shirya da ya kore su ka gani sai ka zo dan uwan da kuma ya kasa amfana dan uwansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu talib da sayyidina khadija a karan farko ba wanda suka tare kowane irin riski na wannan addinin kamar su ita sai na khadija matarsa ce mai dukiya ce ta ce in dai dukiya za ta daga addinin ta ji ta gani ga dukiyar ta sai ta kai matsayin da Allah subhanahu ta'ala ya aiko mala'ika ya ce a ce yana gaishe ta shi ma mala'ika ya ce yana gaishe ta kuma a mata bishara da gida da aljanna sai za ka ji ita musulma ce baffansa abu ɗalib shi bai musulunta ba amma ƙabilanci ne irin na jahiliya kawai ba za a taɓa masa ɗanɗan uwansa ba kasa annabi ya ce sau da yawa addini yakan ɗaukaka da wanda ba shi da rabo a cikinsa to yi sa ka kiyaye kana aikin addini ka zo ka watsar ka je kai ka haska wasu kuma ka goma ka kone Allah ya kiyaye sulaka shi yi ta kokarin ba annabi kariya kawai ba a taɓa wasu uwansa ba kuma babban nasarar da musulunci ya ci yana daga cikin ahalin halli wal aqdi a makka da su ake kunciya da su ake ɗara ba za a yi wani abu ba tare da sanin ɗinsa ba yana cikin wato majalisar koli sun kawo karan annabi saboda dan uwansa ne a ƙarshe ma da suka gaje suka nemo Umar bin walid wani saurayi ne suka kawo masa suka ce khuz hazal fata waladan laka rike wannan saurayin ya zama da a gare ka ka bani dan dan ka bani dan dan uwanka ka ba mu dan dan uwanka mu kashe shi ka ji fa wai ba dai da yake so ba yanzu ga Umar bin walid sun kawo masa ya rike ya zama da a wajensa shi kuma su bashi dan dan uwansa ya kashe suka Abu Dalib ya kalle sai ce bi isa ta tsalabuna tun da abin da kuke nema a tuduni Ibnaku, yanzu ku ku bani dan koli urabbiyahu in rene shi o ikum ibni li taqatuluhu ni in ba ku dana ku kashe common sense zai dauki wannan tilka izan ismatun zalunci ke suka juya suna maka makaskanta to duk wannan taimakon da ya ba mu annabi sai gashi ya zo barin duniya yana jinya ta ƙarshe annabi ya zo duba shi ya ce ne duk gudunmuwar da ya ba shi har yau ba ya da rabo a addini ya kalle shi ya ce ya ammi kulla ilaha illallah kalmatan uhajju laka biha inda Allah babba na ka ce la ilaha zan tsaya maka da ita a gaban Allah so a uh, harisu bin umayya da sauransu suka kalle suka ce a targabo an millata abdul mutallib kana kyabar addinin abdul mutallib ina tuna masa addinin babansa sai ce huwa alamin lati abdul mutallib shi yana kan addinin babansa ba zai faɗi kalmar shahada aka jima annabi sake cewa ya ammi qul la ilaha ka la ilaha kalmatun ba kai aikin komai ba karkashin ta zan tsaya maka da ita a gaban Allah suka sake ce masa a targaba an lati abdul muttalib kana kyamar addinin abdul ya yace huwa alamin lati abdul muttalib haka ya cika bai kalmar shahada bayan ya cika duk da haka annabi bai hakura ba yace la astaghfiranna laka ma lam unha anka ya ce wallahi sai na nema maka gafara mutukar ba a hana ni ba sai Allah ya saukar da ake kala ta tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka shirya da kai wanda kake so ya shirya ba sai dai Allah ne yake shiryar da wanda hikimar ta sabar sai shiryar da shi shikenan to shi yasa ake so kai ka guji munanan abokai a tarbiyyar ka babban abun kula da shi suwaye abokan ƴaƴanka suwaye ƙawayen ƴaƴanka dan aboki tasirinsa a wajen aboki ko musamman kawa a wajen mace sai ta kawa har gidan miji ma abinda uwarta ma za ta gaya mata ba ta yadda ba in kawarta ta gaya mata sai ta dauka ko kuma uwarta ta faɗa kawarta ta warware to shi yasa a babin tarbiyya ka lura da suwaye kawayen da aka taso da su don nan aka taso da su su ne har girma in na kirki ne to ko tana gidan mijin su ne na kirki haka in na banza ne to su za su ta hana ku ta hana ta zama a ta matsaloli ba ku gane daga nafi matsaloli ke tasowa ba to kuma dama annabi ya gaya ma almar'u ala dini khalilihi yanzu a ahadukum ila man yukhali manzala ce mutum yana kan addinin abokinsa kowane ɗaya daga cikin ku ya duba ya ga da zai yi abota Qur'ani ya gaya maka ta tashin alkiyama zai ci zai hada ce ya laita ni lam attakhis fulanan kalila ya kai tuna ina ma ban rikiwa na aboki ba ya batar da ni bayan gaskiya ta zo mu ka gani ko sauraka sai ka kiyaye so shirya kaga tsadarta ta sa dan uwa ba iya amfana ba ya shirin shirin dan uwa ga annabi duk bafansa abu dalib din nan duk abin da ya masa babu to kai yanzu fikihun da ya kamata ka so ka lura da shi ko a gaya ma in baka fahimta ba dan annabi ya rasa ku shine kan'ana da gidan annabi nuhu mahaifin annabi ibrahim azara ya rasa ku yanzu baban annabi abu dalib ya rasa kai anan kusa waye mahaifinka annabi waye ɗanka annabi amma ka samu ko baka samu ba ashe in sai an kwantar da kai sai an tayar da kai ne ya kamata kawa Allah godiya shiryar da waɗancan ba samu ba kai kana da shi yasa tsada ta sa kullum a kowace raka'a sai ka ce ma Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici mana neman wato tabbatuwa ne akan shari'a so ce dukkanin ku batattu ne illa man hadaituhu sai dai wanda na shiryar da shi fasta haduni a ahadukum to ku nemi shiryarwa ta in shiryar da ku wani kira na biyu kenan kira na uku sai ce ya ibadi ya ku bayina kullukum da'iwa dukkanin kuma yin wata ne illa man ata'amtuhu sai dai wanda na ciyar da shi fasta imuni ko fahimku yanzu da aka je mana yunwa ko kana da kudin abincin da ya yunwa ce a bakinka abinci ya yi tsada ba zai baka da yunwa ba ce ya lafi fasa tsaye mu ne ku ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku yi sa kure makka da ba sa noma ba sa wannan addu'ar annabi ibrahim ce abincin ake kawo musu sai ya zama ya wadata ba su da matsala abinci sai allah ya tuna ya nuna musu wannan ni'imar Ya ce to fal ya abudu rabba hazal to sai su bauta ma ubangijin wannan daki shine ka'aba wanda suke cin sa yasa ake kawo musu abincin da ba sa nomawa kuma baya yankewa su masu nomawa ya kare a garin su ka zo nan baya yankewa masu nomawa ya yi tsada a garin su ka zo nan ya arha to fal ya abudu rabba hadha albayt su bauta ma ubangijin wannan ɗaki allazi as'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su ya raba su da yunwa ta hanyar abincin ta ko ina yake zuwa musu kuma wa amanahum min khawfin ya amintar da su tsoron da wani mutum yake ji tun a jahiliya in yi tafiya za a iya zama rike shi zama bawa na ka ce wannan daga iriyar maka ya fito ya ci albarkar ɗakin Allah ba za a taɓa shi ba to shine Allah da ya aiko annabi sai yake tuna musu da wannan ni'ima fal ya abudu rabb hadal to su bauta ma ubangijin wannan daki Allah atsa at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin wanda ya ciyar da su ya raba su da yunwa ya amince musu da tsoro to anan ma yake kullukum ja'iun illa man aqamtuhu dukkanin kuma wata ne sai wanda na ciyar da shi fastatimuni wa ta'imkum ku nemi ciyarwa ta da ciyar da ku sai kira na hudu yace ya ibadi ya ku bayina kullukum ar dukkanin ku matsiraita ne illa man kasautuhu sai wanda na tufatar da shi fastaksuni afsuku ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku har wani mai hikima yake cewa izal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kafiya wa khairu libasil mar'i ta'ata rabbih wa la khayra fi man kana lillahi afiya yace idan mutum bai sanya tufafin tsoron Allah ba to taqallaba uryanan sai ta ciya a duniya mutane suna kan hoto tsirara wa in kana kafiya yace ko da wannan tufafi a jikinsa yace ai wa khairu libasil mar'i da'atu rabbih mafi alkhairin tufafin dan adam shine wa ubangijin sa biyayya amma wala khaira fi man kana lillahi asiya babu alkhairi ga wanda idan mai saban Allah sai suratul araf yace maka ya bani adam qad anzalna ilaykum libasan ko yuwari sawatukum wa risha amma sai ce wa libasu taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah shine wato mafi alkhairi min ayatul saura ka fassakto ni aka suku kira na hudu kenan na biyar akan sa mu tsaya Na ga dole abin ba zai kammala yau ba ya ibadi ya ku bayina innakum tuqbiquna bil layli wan nahar ku kuna ta tafka kurakurai a cikin dare da yini kuma wa ana agafarin zunuba jami'a ni kuma inji Allah ina gafarta zunubai gaba daya sai ce fastaghfiruni aghfir lakum to ku nemi gafara ta in gafarta muku ko kaga qur'ani yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kace ya ku bayina wanda suka yi shishigi kuka aikata abin da ba a aike ku ba kuka wuce gona da iri to ubangijin ku ra'ufur rahim ne la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna ga barin rahamar Allah inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a shi Allah yana gafarta da dhunuba ba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kullu bani adama khata dukkanin ɗan adam mai kuskure ne amma wa na kabba'ina tawwabuna mafiya alkairun masu kuskure su ne masu tuba kenan shari'a ba kuskure ta ce ba za a yi ba ta yi dan adam haka Allah ya halicce shi amma me ba ta so dogewa akan kuskure din eh annabi nuhu ya ce wa asaru wastakbaru bara sai suka doge suka kimanin laifin suka yi girman kai mara iyaka to irin wannan ne ba a so to Allah subhanahu wata'ala a wannan hadisul qudsi yace innakum taqtuquna bil layli wan nahari kuna ta laifuka a cikin dare da yini wa ana gafiru zunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya fassara suruni a gafir lakum sai ku nemi gafarata in gafarta muku nan zamu takaita wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladin hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman kaseera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu wayoyi ko Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sufofin ka madaukaka Allah dukkanin mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara sai Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da suke da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka rafafe su suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da niyyar aure Allah ka ba su hannun aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zai mu sanadiyar tafiyan mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir manoman mu Allah ka sanya albarka cikin abin da za su noma bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir yana tsananin rayuwa Allah ka tawaka mana Allah ka yassare mana rabbi yassir wala ta'sir rabbi yassir wala ta'sir allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'al al hazana idha shi'ta sahala allahumma ahina su'ada wa amitna shuhada wala tukalifuna an tariqat al huda ya rabbal alamin اللهم برحمتك أمنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة توفنا اللهم برحمتك أمنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة توفنا اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين